Hoto na sha biyar Yesu ya nuna darajarsa da ikonsa ta wurin abubuwa da yawa waɗanda ba su yiwuwa ga mutane, ko ina yake, taron mutane na biyansa, ana kawo masa marasa lafiya, makafi da guragu, yana warkar da su. Wani mutum ya mutu kwana huɗu kenan, har ya fara ɗwai, amma Yesu ya maida masa rai. Wata rana, almajiran Yesu suna cikin jirgi, ana iska mai ƙarfi, jirgi ya soma nutsewa, har mutanen na cikin jirgi sun fara jin tsoro, sai ga Yesu ya zo wurinsu yana tafiya bisa ruwa.